demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu ɗora kan hasashen da masana suka yi game da sabuwar shekarar nan ta 2017. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya mun kamo kashin farko na hasashen da masanin ilmin kimiyyar siyasa Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Malam Ɗanladi Abdullahi masanin ilmin taurari suka yi game da wannan sabuwar shekara. Mun yi alkawarin za mu ɗora. A sakonsa na sabuwar shekara shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce babu wata hujja da za ta sa gwamnoni su gaza biyan albashin ma'aikatansu ganin magudan kudade da suke karɓa. Kwanaki uku kamin shugaba Buhari ya furta haka, Mun tambayi Dr. Said Ahmed Dukawa wani irin hasashe suke yi wa jihohi a bana? Babu shakka gwamnoni sun taimaka wajen takuruwar da aka yi a shekara ta 2016. In biyansa albashi, zaɓi yin wasu abubuwa da kuɗaɗensu da kuma takure ƙananan hukumomi da hana su motsawa da kuma wato zaɓinsu na yin wasu abubuwa waɗanda ba sa ƙara wa tattalin arziki ko kuma siyasar um, wani tagomashi uh, kamar yawan tafiye-tafiyensu da wasu abubuwa da suke yi na san kai uh, na kashe kuɗi wanda duk sun taimaka wajen wahalar da aka shiga. shi ma fatanmu ki zama na sun fahimci wannan halin da ake ciki kuma sun rage abubuwa. Dokta Sa'idu Kawa kasashen duniya an ga wata sabuwar guguwar canji da ta fara kadawa misali daga Ingila na fice wata daga ƙungiyar tarayyar Turai da zaɓe a nan Amurka da ta haifar da bazata. Ta ya kuke kallon wannan sauye-sauyen za su yi tasiri ga al'amuran harkokin duniya? to ma gaskiya babu mamaki idan wannan sauye-sauyen suka haifar da canje-canje masu ƙarfi alal misali wannan ficewar ta ingila daga tarayyar turai zai iya janwo wasu fice-ficen ko kuma buƙatar wato waɗansu wurare eh, su daɗa neman 'yancin kai wannan kuma zai iya haifuwa ga watakila wato in canjin ya yi canji ya tsanani ba zan yi mamaki ba idan aka samu wato fashewar wasu ƙasashe da samar da waɗansu sabbin ƙasashe a dalilin fashewar da waɗansu suka yi Sun da lamba tana ana daɗa matsa lamba a wurare da dama wajen buƙatar canjin nan kuma wani lokacin canjin gwamnati kaɗai yana gaza samarwa da mutane wato sauƙin da suke fata da tunanin da suke na cewar rayuwa za ta canza din. A nahiyar Afirka fa misali rikicin zaben Gambia taɓarɓarewa al'amura a ƙasa kamar Libya. Yau nahiyar Afirka ita eh, ƙari akan ko ina ma akwai matsalar ƙabilanci. tasirin kabilanci a siyasa da yake da yawa wanda waɗansu 'yan siyasar da kuma ma talakawansu suke ganin kamar watakila eh, kasancewarsu tare shi ne yake janwo musu matsala suke ganin kamar inda za su rabu za su fi saurin samun ci gaba ah, akwai irin wannan ah, sannan kuma ah, guguwar canji da take kadawa ko ba komai za ta matsa wa 'yan siyasa su dinka karɓar canji din a dinka yin canji akai-akai domin kamar gambiya shugaban za a iya cewa ya gaza wajen karanta rubutu ya gaza wajen gane cewar canji fa wato ya samu a afirka yadda ba za a hannun agogo ba zai iya koma baya ba yadda ba za a iya komawa yayin mulkin mallaka ba haka ba za a iya komawa yayin juyin mulki ba na sojoji haka kuma ba za a iya komawa yayin zarce yadda waɗansu 'yan siyasa suka dinka dabaru suna yi ba dole ne wannan canjin sai an haƙura ya tafi da hannun agogo ah, don haka wannan shi ne abin da yake akwai kuma dai fatan mu kada su dinka bari yana zama wato sai an dau makami ce sai an yi yaƙi kafin su yadda su yadda a samu canjin da ake bukata. Shi kuma Malam Dalladi Abdullahi masanin ilimin taurari na tambaye shi makomar bincike-binciken da gwamnatin tarayya take kan zargin masu rubda ciki da dukiyar al'umma. Abin da yake nunawa kamar yadda shi shugaba Buhari zai kasance da abokan hamayyarsa hmm. da kuma harkoki da aka sa a gaba na bincike wato um, alhamdulillah akwai 'yar matsala. matsala take nuna anan shine shi akwai tauran da muke ce masa a um, kausaji kuma a cikin ka'ida ta ilimin taurari ana ce masa a ris da turanci shine himli kenan kuma yana da harafi na ɗa'un to shi harafin ɗa'un baya son ya haɗu da wau idan ɗa'un ya haɗu da wau ko kuma a wani taskinin ya haɗu da gidan kafi ko kuma ya haɗu da harafin lamun da'un da lamun to akwai matsala dukkan wanda yake wannan sha'ani na bincike aka ce da'un da lamun to ya san akwai matsalar ne. ga mutum a gidan abokan hamayyarsa ko gidan mukiyansa to su kuma ga mukiyan nasu suna refreshing su kuma ga su can suna da harafin wawun ga san sun zo a gidan mulki a taurari to saboda haka ko ta wace hanya ana son shi ya fada wani condition da zai samu bakin jini ko ma abokan hamayya su nasara a kansa su kuma su gyara wani halin su da suke ganin kamar sun samu bakin jini a wajen mutane da za su samu farin jini a ko kuma a wajen mutane to wannan shine matsalar sannan a cikin kashi biyu a cikin irin abubuwan da yake ganin zai samu damar aiwatar da su to bisa dukan alamu a wannan bincike alhamdulillahi ya samu galaba a kashi ɗaya ko zai samu galaba akan abin da ya shafi kashi ɗaya ɗayan ne shi yake ƙona man rai to abin da ke nan <laughs> Allahu akbar to shi ne matsalar ta shafi mutane al'umma marasa ƙarfi talakawa hmm. samu yadda suke so a wannan lokaci shi kuma ne yake damunsa to wannan shi ne duka matsalolin da suke nake ganin suna shafar su wayannan abubuwan kuma su wanda suke hamayyar da shi sun canja tsari za su yi wani sabon salo wanda ma ba a san da shi ba. Kana nufin za su kafa wata sabuwar jam'iyya su canja kamanni da hali ko kuma yaya? A ba ma wai ko da ba kafa sabuwar jam'iyya ba. A'a za su fito da wani abu na kyautatawa musamman abin da ya shafi wajen matasa. To. Za su canja tsari sosai ta yadda za su samu karbuwa. To. Hajji Dallari ana rikicin siyasa a Gambia. Na'am. Ta yaya za a kwashe? da mai kai da kuma wadda eh, sabo da mai barin gado da mai jiran gado shi kamar wanda ya ci zaɓe akwai alamar nasara amma ba lalle ne karɓi mulkin ba sai dai a canja wani zaben kuma wani daban ya fito a zaɓen Ya kuke kallon siyasar duniya ganin Amurka an yi zaɓe kuma shugaban da ya zo kusan daga cikin gida ha waje kamar an yi itifaki ba a sansa amma kuma dai Allah ya bashi. donald trump zai alamar cewa ya fito a gidan kuɗi zai fi ba da ƙarfi ne a game da harkar kuɗi tattalin arziki tattalin arziki na zai ba da ƙarfi ya ga cewar lalle lallai lalle amerika ta samu karfin tattalin arziki a wannan lokaci a samu abubuwan masu ƙaru akan abin da ya zo ya samu kuma dai bisa dukkan alama yanda yake so ya samu kuɗin ba ne kuma ya samu ba akwai tsare-tsarensa da ya zo da shi na tsarin tattalin arzikin ƙasa to da alama ya matsa abin da yake so kenan ko ba lalle ne ya samu hakan ba amma dai zai dan yi kokarin sa iya nasa Shirin farko da muka gabatar muku makon jiya ya jawo hankalin Dr. Mansur Isa Yalwa wadda a shafin sa a Facebook ya rubuta cewa shirin VOA Hausa na hasashen shekara ta hanyar ilimin taurari ya saba koyarwar musulunci. Muna shirin za mu gabatar da wani shiri nan gaba kan sarsalar yadda muka kai ga tuntuɓar masu wannan ilimi da kuma matsayarsa a ganinmu. Kamun nan, a madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Malam Ɗanladi Abdullahi da kuma waɗanda suka daidai da sautin shirin Kibahiro Diodone da kuma Solomon Abo, a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.